الله رب الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi alhaji muhammad zakari mazaf a wannan unguwa ta kofar ruwa da ke cikin birnin kano a wannan rana ta alhamis 26 ga watan 6 shekara ta 1444 wanda ya yi daidai da nawa kenan 19 ga watan 1 shekara ta 2023 idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin wannan sura mai albarka tsoratu al'ankabut

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أكره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين salihin haƙiƙa lallai shi a lahira kuma yana daga cikin salihan bayi a nan wajen ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da ba mu labari na game da abubuwa da suka kasance da annabi ibrahim alaihi salam a nan sai yake ce da mu sai annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim malamai suka ce annabi lutu ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne domin shi sunan salut ibnu haran ibnu azab shi kuma ibrahim ibnu azab sai suka ce to sai zama annabi lotsi shine mutumi ɗaya tal wanda ya yi imani da annabi ibrahim a cikin al'ummarsa wanda yake in banda matarsa sara sai kuma annabi lotsi su ne waɗanda suka yi imani da shi to amma a cikin wannan kanin hadisin da imam muslim ya fitar da shi wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama suka a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam suka shiga garin misra mutanen wannan kangararren sarki suka kama su da shi da matarsa da suka kama su wanda ke shi bisa al'adar sarkin nan duk inda ya ji an samu wata mata wata mata kyakkyawa to za a kama ta za a kai masa shi za a kai masa ita saboda haka mata ta sasara wanda yake annabi ibrahim ya ce da su da aka tambaye shi wane ne shi a wajenta sai ya ce yan ce sai ya ce da su ita yan ce wanda yake kamar yadda aka sani har wannan sarki yasa aka je masa da ita ubangiji madaukakin sarki ya kare ta daga sharrinsa ta yadda duk lokacin da ya miƙo hannunsa gare ta sai nan nasa ya kame wanda a ƙarshe ya kira mutanen nasa ya ce da su ba kowa ko kawo ba face shedaniya wannan ba dan adam kuka kawo min ba ƙarshe ya fatattake su suka tafi da ita kuma ya ba ta kyauta ta wannan mahaifiya ta annabi isma'il wato ainihin hajar saboda haka sai ba su ita to a nan wajen za mu ga annabi ibrahim ya ce da su ƴan uwarsa ce da ya ce da su ƴan uwarsa ce to ya gaya mata cewa ga abin da ya gaya wa waɗannan mutane ce da ita na ce da su haƙiƙa ce ƴan uwata ce amma abin da nake nufi shine na ce da su ke uwata ce domin babu wani mutumi bayan ni da ke a ban kasa wanda yake a musulunci laisa ala wajhi al-ardi zawjani ala al-islam ghairi wa ghairuki wanda yake miji da mata wanda suke musulmai amma shi a sa sai yace laisa ala wajhi al-ardi ahadun mu'minun ghairuki wa ghairi babu wani mutumi wanda yake mai imani bayan ni da ke sai ga mata da ya gaya mata haka sai malamai suka ce to ya ce su biyu ne suka yi imani ga kuma an ce annabi lutsu shi ma ya yi imani to da haka kun ga su uku kenan shine sai malamai suka ce abin da yake nufi shine laisa ala wajhi al-ardi zawjani ala al-islam ghairi wa ghairiki babu wani mata da miji wanda suke ima suke musulunci in bayan ni da ke amma dai annabi lutsu <clears throat> ya yi imani da shi to bayan ya yi imani din shine sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya turo shi daga baya ma'ana sai daga baya sai kuma ya zama an turo shi zuwa ga al'ummarsa ta daban wanda yake za mu ga cewa hatta lokacin da ubangiji maɗaukacin sarki ya turo a halakar da wannan al'umma ta annabi lut sai da suka biyo ta wajen annabi ibrahim suke ba shi labari inna ursilna ila qaumi lut suka ce an tura mu ne zuwa ga mutanen annabi lut kamar yadda zamu karanta a gaba to a nan wajen dai ubangiji madaukakin sarki ya ce da mu annabi lut yi imani da annabi ibrahim bayan da yadda ya dinga kiran mutane yana ta gaya musu ayoyin Allah yana gaya musu misalai yana jan su zuwa ga abubuwan da za su taimake su wajen su imani amma mutanen nan <clears throat> a ƙarshe mai suka yi ƙarshe sai suka ce a ƙona shi a zo a kashe shi domin su ceto abin da suke kai na bautar da suka samu iyayensu da kakanni suna kai yanzu kuma sai ubangiji maɗaukacin sarki ba mu labari cewa an samu wanda ya yi imani da annabi ibrahim alaihi salam to haka ake so dama mutane su jajirce karka ga cewa abubuwa sun ki karbuwa a karin farko in ka jajirce ubangiji maɗaukacin sarki zai kawo karbuwa cikin al'amuran to shi ne sai ubangiji ce wa qala inni muhajirun ila rabbi ta haƙiƙa ni mai yin hijira ne zuwa ga ubangiji na malami suka ce wannan lamiri na wakala da da yace haƙiƙa ni zan yi jira zuwa ubangiji na sai suka ce zai koma ne zuwa ga annabi lut alaihi salam domin shine aqrabul mazkurain shine mafi kusa cikin waɗanda aka ambata saboda haka sai zama annabi lut shine wanda yace haƙiƙa zai yi kaura zuwa ga ubangijinsa Abdullahi dan Abbas yace kuma zai iya ɗaukan cewa annabi Ibrahim shine yake wannan batu shine wanda yace musu haƙiƙa zai yi kaura zuwa ga ubangijinsa to sai Allah ta'ala sai sai ubangiji yace innahu huwal azizul hakim hakika Allah ta'ala mabuwayi ne mai hikima mabuwayi ne shi dukkan sunayen Allah subhanahu wata'ala duk inda suka zo idan suna guda ɗaya ya zo yana nuna cikar kamala yana nuna yabo ga ubangiji madaukakin sarki da sifanta shi da sifa ta musamman ta kamala to idan ya haɗu da ɗan uwansa suna sai a ga ya ƙara nuna cikar kamala ɗin ya ƙara kyau ya ƙara yabo ga ubangiji madaukakin sarki yanzu nan da Allah ya ce shi mabuwayi ne mana babu wani abu da zai gagare shi ba wani abu da Allah ta'ala ba zai iya aikata ba duk wani abu da wanda mutane suka sani da wanda ba su sani ba da wanda suka iya hararowa da wanda ba su iya hararowa ba dukkanin su babu wani abu wanda zai gagara Allah ta'ala sawa'un dan adam ne ko kuma wata halitta ce daga cikin halittu nan kun ga an siffanta Allah ta'ala da cewa shi mabuwayi ne mai zartar da abin da ya so ba abin da yake rinjayarsa to da aka raba shi da alhakimu mai hikima ya nuna cewa buwayar ta ubangiji maɗaukacin sarki tana dauke da hikima tana ɗauke da aikata abin da ubangiji maɗaukacin sarki yake aikatawa na adalci na abubuwan da suka dace ba kamar mu ba mu yanzu idan muka yi karfi muka ga wurta sai mu koma zaluntar mutane sai zama sai mu ringa wasu abubuwan ma an tambaye ka me hikima sai ka babu hikima wajen aikata su to shi yasa shi ubangiji maɗaukacin sarki anan wajen sai buwayar tasa sai ubangiji ya ce ya nuna mana tana rabe da hikima dukkanin abubuwan da Allah ta'ala yake aikata su suna cike da hikima sa subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala ce kuma wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kuma sannan sai muka bashi annabi ishaq da annabi yaqub ubangiji madaukakin sarki sai kenan domin annabi ibrahim shekaru sun tafi sun yi nisa bai taba haihuwa ba har zuwa lokacin da suka je garin misiran nan samun haihuwa ba har zuwa lokacin da shi wannan sangararren sarki ya ba wa ita wannan tsara din nan ya ba ta wato ainihin kyauta ta kuyanga ita wannan hajar sun ji lokacin ba a yi a annabi ibrahim ita aka je daga baya kuma ya aure ta sannan ta haihu sannan sai aka sami annabi isma'il a karan farko to tun kafin a same su tun kafin a samu haihuwa ubangiji sai ba mu labari ya ba shi labari ya ba mu labari cewa ya ba shi annabi ishaq da annabi yaqub ubangiji kuma ya ba shi labarin cewa za su kasance annabawa zai gansu a lokacin rayuwarsa mutumin da ya tsufa shekaru suka tafi bai taɓa haihuwa ba sai a ce masa za ka haihu bayan ka haihu kuma za ka samu jika jikan nan kuma za ka ganshi a lokacin da kake raye gaba ɗaya da ɗan da jikan sannan kuma baki ɗayan su a yanzu kace misali za su kasance mutanen kirki to shi sai aka ce da su za su zama annabawa ma kun ga wannan ba karamin abin farantawa wanda ake bawa labari bane kamar yadda ubangiji ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila kuma sai muka bashi annabi ishaq da annabi yaqub qali ma'ana sai zama ubangiji bayan ya bashi annabi ishaq sai kuma ya kara masa da annabi yaqub saboda haka to anan shine sai Allah ta'ala yake wa habna lahu ishaq wa yaqub kuma sai muka shi annabi ishaq da kuma annabi yaqub wa kullan ja'alna nabiyya baki ɗayansu muka sanya su suka zama annabawa ne su ma'ana sai ya zama cewa an bashi annabi ishaq annabi ishaq za a haifa masa yaro wanda zai zama shine annabi yaqub ubangiji madaukakin sarki yayi masa wannan ne saboda yadda kafafuwansa suka tabbata wajen yin da'a ga Allah subhanahu wataala duk abubuwan da za su faru ba sa ya bar Allah ba da abubuwan da suka faru na musgunawa da mutanensa suka yi masa da tungu da kaza da kaza da kaza duk ba su za annabi ibrahim alaihi salam ya manta da tafarkin da ubangiji madaukakin sarki ya dora shi ba wanda yake wannan sai yake nuna mana idan mutum ya rike Allah subhanahu wataala duk abubuwa in suka yi zafi Allah ta'ala zai yayi masa sauki yana zuwa waraka za ta zo duk yadda rayuwa za ta yi kunci duk yadda za ka ga an jarrabe ka da ɗora wasu mutanen akan ka su musguna maka duk ubangiji maɗaukacin sarki zai yayi maka idan ka yi haƙuri to sai Allah ya ce wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya kuma sai muka sanya annabta da littafi a cikin zuriyarsa zuriyar tasa sai ya zama ba iya annabi wato annabi ishaq da annabi yaqub su ne annabta ta takaita gare su ba ubangiji ya sa abin ya ci gaba har aka zo aka sami annabi yusuf alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar manzon Allah yake cewa innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim yace hakika mai girma ko babba dan babba dan babba shine annabi yusuf dan annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim sai zama baki ɗayan su dukkanin su ubangiji madaukakin sarki ya sanya sun zama annabawa malamai suka ce kuma in aka duba za a ga gabaki ɗaya duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim za a ga ya zo ne daga cikin zuriyarsa ko dai annabawan da suka zo ta zuriyar annabi ishaq ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo ta zuriyar annabi isma'il alaihi musallam saboda haka wannan sai ya zama ubangiji maɗaukacin sarki da yace ya sanya wato ainihin annabta da littafi a cikin zuriyarsa ya zama wato abu ne wanda yake gabaki daya ba wani annabi da ya zo bayansa face ya zama daga cikin wannan zuriyar tasa to sai kuma Allah ya ce wa atainahu ajrahu fi dunya kuma sai muka bashi ladansa a nan gidan duniya ma'ana ubangiji ya haɗa masa kenan tsakanin jin daɗin duniya da na lahira baki ɗaya saboda ya yi biyayya saboda ya yi da'a gare shi subhanahu ta'ala ubangiji da ya ga dama da zai ce to a duniya rayuwarka ta tafi gaba daya ai ta jarraba ka da abubuwa masu sosa zuciya kai ta yin hakuri kai ta yin hakuri sai ka je sai ka samu wato ainihin sakamako a can amma ubangiji idan ya ga dama kuma sai a ga ya hada ma biyu sai zama a duniyar bayan ka kayi hakuri yi da'a sai ya zama an faranta maka rai an baka wani abu na daga cikin abubuwan da mutane suke so su samu a duniya sannan sai ka je lahira kuma ka ƙara samun wani sai mutum ya zama ya samu tudu biyu to haka shi ma annabi ibrahim ubangiji madaukakin sarki ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari a wani wajen yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki ya karrama shi ta yadda ya zama anan gidan duniya an masa sakamako a lahira kuma za a yi masa na'am ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقربون تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بأذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب ubangiji madaukakin sarki yace wa lutan id qala liqaumihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yace kuma annabi lut a lokacin da yake ce da mutanansa yanzu ko sai kuke zuwa da alfasha irin wadda babu wani daga cikin talikai da ya rigaye ku da zuwanta ma'ana kuke zuwa da laifin da kuka fara kirkirarsa a innakum latatuna rijala yanzu ko sai kuke zo wa mazaje da sha'awa wa taqta'una sabil kuma sannan kuke yin fashi da makami kuna tara hanyoyi wa ta'tuna fi nadikumul munkar sannan kuma kuke zuwa da abubuwan ki a wuraren taruwarku fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina azabillah amsar mutanansa bata kasance ba face sai suka ce da shi ka zo mana da azabar Allah subhanahu wata'ala in kunta min as sadiqin in dai har ka kasance daga cikin masu gaskiya mana in ka kasance abin da kake gaya mana gaskiya ne to zo mana da azabar mana qala rabbi ansurni ala alqawmi almufsidin sai yace ya ubangiji ka taimake ni akan mutanen da suke masu barna anan ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari ne na annabi lut alaihi salam kun ga kenan an fita daga labarin annabi ibrahim an koma labarin annabi lut da yadda shi ma ya sha fama da mutanensa da yadda shi ma ya tunkari al'ummarsa ya dinga kiransu zuwa ga da'a ga ubangiji maɗaukacin sarki su kuma suna kan garewa saboda haka mutanen nan nasa sun kasance daga cikin abubuwan da suke yi akwai abubuwan da babu wanda ya riga su cin wajen aikata shi na game da alfasha shine kamar yadda ubangiji maɗaukacin sarki ba da labari shine su suna zuwar wa maza yan uwansu wanda yake wannan shine su ne mutane na farko da suka fara shi su ne mutane na farko da suka fara irin wannan laifi sai ya zama cewa duk mutumin da zai zo a bayansu ya dinga aikata irin wannan aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa man sanna sannatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah kuma duk wanda ya sunnanta wata mummunan sunna mana ka farar da wani mummunan aiki ka koya wa mutane ka kirkiro shi wani ya gani ya koya yake aikata shi to za ka samu naka zunubin dama cikakke sannan shi ma duk wanda ya koya ko daga gare ka ko daga wanda ka koyawa ko daga wanda ya koya daga wanda ka koyawa dukkanin su duk wanda ya aikata za ka samu naka kamasho a cikin zunubin da za a ba su har zuwa ranar alkiyama ba tare da an rage musu nasu da komai ba haka kai ma ba tare da an rage maka naka ba za a ba su kai ma za a baka za a baka kamar yadda su ma za a ba su saboda haka wannan sai yake nuna hadarin da yake cikin mutum ya dinga koyawa mutane sabon Allah subhanahu wata'ala ko mutum ya ringa kirkiro wani abu wanda ya zama laifi ne wanda mutane ba su san shi ba daga cikin irin waɗannan abubuwa akwai yanzu da muke cikin zamani na ci gaba zamanin da aka ci gaba za ga cewa duk abin da zai faru wani na laifi wani na alfasha ko wani abu da mutane za su aikata Allah Allah mutum yake yi yamma zai gani sai je rubuta shi ma a social media sai ka rubuta cewa an kama wani mutum ya aikata kaza ya aikata kaza ko an samu wata mata ta aikata kaza ta aikata kaza irin waɗannan laifukan a lokacin da mutane suke yayyada su za ka samu cewa wani bai taɓa jin wannan laifin ba bai taɓa sanin ma akwai laifin iri kaza ba sai kai da ka yada masa kai da ka rubuta masa ya karanta ko ka sanya masa hoto mai motsi ya gani ko ka sanya masa sauti ya ji shikenan daga nan sai ya fahimta shi ma sai ya kama yi kun ga me ya faru daga nan ka yada laifi ka yada laifi a ban kasa sannan kuma wani lokacin ma za ka ga cewa wani mutumin shi ya fi yaɗa ma iri irin waɗannan abubuwan abubuwan da suka shafi laifuka shi su zai dinga yi amma idan da abin alkhairi ne in mutane za su taru su ta duk abin alkhairin da za su yi a duniya wani ba zai yaɗa ba shi ba wannan ne damuwarsa ba ya fi son wani abu na laifi ya zo domin ya yaɗa sawawun a kabafan rediyo ne ko gidajen tv ko kuma irin su waɗannan social media ɗin to lallai mutane a kiyaye musamman za mu dinga rubutawa to da dama za ka rubuta wani abu wanda baka bashi muhimmanci ba a wajen ka ba komai bane da ya wuce a bada dariya ba kuma sai wannan abin ya zama maka musiba wannan abin sai ya zama maka tashin hankali ta yiwu wannan abin ya daga maka hankali yana kaka shiga aljanna mutane ba su sani ba sau da haka mu ringa kiyayewa da abin da mu ringa aikatawa da abin da mu ringa nuna mutane to shine ubangiji ce wa lutan id da li qaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin mana yake ce da su yanzu ku sai ku ringa aikata alfashan nan wanda ba wanda ma ya taɓa yin ta ai ya kamata a ce ya kamata a ce ku dinga dubawa da kankanku ku gano munin wannan abu ku gano irin munin da wannan abu da kuke aikatawa yake yake nusarwa zuwa gare shi wannan sai ya sanya ku ne sanci irin wannan yadda ya tsaya yake musu wannan inkari wannan sai yake nuna mana a ce kenan abin da ake so da duk mutumin kirki kenan in ka ga wani yana aikata ba daidai ba kai masa inkari ko da zai ji ko ba zai ji ba duk yadda za a yi kai ne ka zama ka tabbata a mai yi masa inkari saboda haka haka annabi lut alaihi salam ya kasance yana yi wa mutanen nan nasa inkari yake gaya musu yanzu sai ku zo da wannan irin laifi haka sannan sai ya ci gaba ce da ku da su yanzu kuma sai ku ringa zo wa da mazaje ku ringa zo musu da abubuwa na sha'awa ma'ana ku ringa neman mazaje kuma bayan mataye wanda yake wannan yana daga cikin abin da suka shahara da shi su mutanen na annabi lut bayan abubuwa na laifi da suke aikatawa wanda za mu gani ga baki ɗaya da ubangiji madaukakin sarki a nan wajen zai ba mu labarin wasu daga ciki amma dai wannan shine mafi mafi girman abin da suka shahara da shi shine su ringa neman mazaje yan uwansu shi yasa lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya turo da mala'iku domin su zo su yi musu azaba da suka zo wajen annabi lut ai sai ya firgita ya ji tsoro hankalinsa ya tashi da ya gansu saboda shi damuwarsa shine yana jin tsoron kar ya sauce su a gidansa a wayi gari mutanen gari su zo su su domin su neme su yana jin tsoron kar ya ce musu su tafi ya ki saukar su a je kuma su je su bada hannun wanda ba na gari ba so da ka yi shiga damuwa ya shiga rudani wanda dama kuma ka ake so duk mutumin da yake mutumin kirki idan saban Allah zai faru hankalinka tashi zai yi ranka ya tsace ga yanzu sai a ringa sabawa Allah wannan shine zai sa idan aka ce ma ga wani mutumin yana aikata laifi yana saban Allah shine sai wannan albugdu lillahi din nan da mai alal yake ta gaya mana tun a can baya shine ka ƙi mutum dan Allah shine irin wannan mutumin da yake saba wa Allah mutumin da ya zama shi saban Allah shine abin da ya sa gaba kai sai ka ƙi shi saboda wannan saban Allah da yake saboda haka to shine anan wajen <clears throat> annabi lut yake gaya musu yace yanzu ku sai ku ringa zo wa mazaje wa taqta'una sabil sannan kuma ku ringa tara hanya ma'ana ku ringa yin fashi da makami kuna tare hanya kuna kwatar dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba domin dama shari'a ba ta yadda wani ya ci dukiyar dan uwansa ba sai ta hanyar da shari'a ta gindaya ta hanyar ko dai mutum ya baka kyauta ko dai ku cinikayya ko wani abu makamancin haka amma ka kwaci dukiya ba bisa haƙƙi ba to wannan shari'a ba ta yarda da irin wannan ba cin dukiyoyin mutane shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya kasance akwai wani haƙƙi na dan uwansa a kansa na game da dukiyar ce ko mutuncinsa ne ko wani abu makamancin haka to ba shi wannan haƙƙin nasa tun yau tun kafin a zo lokacin da babu dinari babu dirhami sai dai ya zama cewa a ɗauki a ɗauka daga ladanka a bawa mutumin da ka ci dukiyarsa idan ladanka ya ƙare sai a ɗebo zunubinsa sai a ɗora maka kun kai ka tafi ka je salin alin ka yi duk abin da ya kamata ka yi ka je da ladan ba ka je da shi ba amma saboda yawan mutanen da ka wa sai ya lalace wannan shine manzon Allah ya kira shi da suna al-muflis saboda ya zo ya yi sallah ya yi azumi ya yi kaza ya yi kaza ya tara ladan amma ya ya ƙare babu komai saboda ya zo ya zaji wancan ya ci mutuncin wancan ya yi wancan kaza ya yi wancan kaza aka yi ta rabawa aka yi tawa wasu ya zama guzirin da ya tafi da shi wasu yaiwa wasu ne za su amfana da abin da ya aikata ku saboda haka dai annabi lut a nan wajen ya yi wa mutanen nasa inkari ya ce da su yan sai ku ringa tare hanya kuna kwatar dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba wata tuna fi nadikumul munkar sannan kuma ku ringa zuwa da abubuwan ki abubuwa na sabo na laifuffuka a wuraren ku. sai zama na cewa su idan sun zo sun zauna abubuwa na laifi samfuri samfuri za a dinga yi abubuwa na saban Allah ta'ala abubuwan da ubangiji bai yarda da su ba wannan su ne abin da ake yi a majalisansu wanda yake wannan shi ma laifi ne sai musu wannan inkari to kamar yadda muka gani a lokacin da annabi ibrahim ya kirayi mutanensa su ma da suka tashi ba su yi imani ba ba su bi shi ba duk da ya gama karanta musu misalan ya gama kaza ya gama kaza da suka tashi shi suka amsa masa da mummuna amsa to haka shi ma annabi lut sai suka aikata masa irin wannan ubangiji ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin mana amsar da mutanen nasa suka bashi shi annabi lut bayan ya karanta musu waɗannan abubuwa abinda suka gaya masa shine ka zo mana da azabar Allah ta'ala in dai da gaske kake in dai kana ganin abubuwan da kake faɗa gaskiya ne Allah ne ya turo ka to shikenan yi mana azabar mana kawai azabar ta zo mu gani mana in dai ba kawai ba mu labari kake na abubuwa ne wanda kai kake shatowa ba kun ga wato babu magana za su imani kenan a ka'ida idan ana jan hankalin ka ana ce ma kaza ana gaya ma abubuwan da ake gaya ma so ake ka fahimci abin da ake so ka fahimta so ake ka ɗau izina so ake in an buga maka misali ka gane azancin da yake cikin wannan misali ka fahimci me ake so a kiraye ka zuwa gare shi to su kuma kafir har kullum haka suke zuciyar su a kace take daman akwai murfi akan zukatan nasu duk abin da zai zo na gaskiya duk abin da zai zo na kira zuwa ga addinin Allah ba zai shiga ba idanuwansu ba za su ga gaskiya ba kunnuwansu ma ba za su ji ba duk abin da za a gaya musu a banza za a gaya musu wanda yake akwai mutane da yawa su ma da suke sufantuwa da irin wannan wani mutumin zai zama shi kawai kai da kake faɗar gaskiyar ne baka kai ka gaya mai ya ɗauka ba duk abin da ka faɗa zai ce yanzu wannan mutumin ni zai gaya wa gaskiya wani kuma zai dinga cewa to wai mu ba mu rigaye shi a kaza ba mu ba mu muka fara yin kaza ba kafin shi ma ya zo ya kaza yaushe ya yi kaza da har zai gaya mana kaza wannan shine girman kai wannan shine girman kai domin shine wanda za ka ringa kaskantar da mutumin da zai ringa gaya maka gaskiya ɗin ka ringa ganin ba komai bane shi ka wuce ya gaya maka gaskiya ɗin ka ringa kuma juyar da abin da zai ringa gaya maka na gaskiya to saboda haka haka su ma suke kasancewa suna aikatawa sai suke ce da shi idan ka kasance abin da kake gaya mana gaskiya ne to zo mana da azabar mana mu gani in dai har azabar ta gaskiya ce in dai ubangijin da gaske ne ya turo ka to ai mana azaba mu gani mana kuma in azabu fa ta zo shikenan lokaci ya kure musu da a ce idan azabar ta zo ma akwai wani abu da za ku iya faɗi tuwa da shi a bayan azabar da shi ne a ai mana azaba ai muku azaba ku halaka shikenan shikenan fa lokacin tuba ya kure a kaga wannan mutum da kansa yake so ya tabar da kansa to da suka faɗi wannan kun ga ba magana su imani kenan to shine sai ne mu taimakon ubangiji madaukakin sarki Allah ya ce qala rabbi sunni ala alqaumin mufsidin yace ya ubangiji ka taimake ni akan waɗannan mutane waɗanda suke masu banna domin sun kafirce kuma sun yi izgili sun yi izgili sun ce abu ai musu azaban mana in dai gaskiya ne ba ƙarya bane saboda haka su kangarar su yi nisa to shine sai ubangiji madaukakin sarki kuma ya kawo masa agaji din sai Allah ya ce ni ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبه وضاق بهم ذرعا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ubangiji madaukakin sarki ce walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra a lokacin da manzanninmu suka je wa annabi ibrahim da bushara qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya sai suka ce haƙiƙa mu masu halakar da mutanen waccan alƙaryar ne inna ahlaha kanu zalimin haƙiƙa mutanen ta sun kasance azzalimai qala inna fiha luta sai annabi ibrahim yace haƙiƙa fa a cikin ta akwai annabi luta qalu nahnu a'lamu biman fiha sai suka ce haƙiƙa mu ne mafi sani da wanda ke cikin ta lanunajjiyannahu haƙiƙa za mu tseratar da shi lallai wa ahlahu da ahlinsa illam ra'atahu in banda matarsa kanat min al-ghabirina ta kasance daga cikin masu halaka walamma an ja ja'at rusuluna lutsa lokacin da manzanninmu suka je wa annabi lut fi abihim wa daqa bihim zar'a sai hankalinsa ya tashi game da su ransa ya ɓaci zuciyarsa sai kunci wa qalu sai suka ce da shi la takhaf wa la tahzan kada ka ji tsoro kuma kar kai fushi inna munajjuka wa ahlaka haƙiƙa mu masu tseratar da kai ne da kuma ahlinka illa ra'ataka kanat min al-ghabirin in banda matarka da ta kasance daga cikin masu halaka inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya haƙiƙa mu masu saukarwa ne akan mutanen wannan alƙarya rijzan minas sama azaba daga sama bima kanu yafsukun daga abin da suka kasance suna yi na saban Allah na barna na fita daga yin da'a ga ubangiji wa laqad tarakna minha aya haƙiƙa mun bar aya daga cikinta bayyinatan bayyananniya liqaumin yaqilun ga mutane domin su hankalta wato a baya ubangiji maɗaukacin sarki ya gaya mana lokacin da annabi lut ya yi musu inkari da abin da suke aikatawa ya ce da su yanzu sai ku ringa aikata kaza kuna kaza kuna kaza da suka tashi baki amsa shi suka ce in da gaske kace kai mana azaba mana ga wannan lokaci sai ya nemi ubangiji ya taimake shi Allah ya agaje shi akan waɗannan mutane domin kangarar su ta yi nisa qala rabbin surni ala alqawmil mufsidin to shine anan wajen sai ubangiji ya amsa kiran nasa sai ubangiji madaukakin sarki ya kawo masa agaji ubangiji ya taimake shi din a kan su sakamakon abin da suka yi na kangara shine Allah ta'ala ya ce walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ali hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zalimin wato sai da mana cewa ubangiji ya turo mala'iku domin su zo su bayar da agaji ga annabinsa annabi lut alaihi salam dama kuma ka Allah yake idan ka ja da mutumin kirki ka ja da masoyin Allah ta'ala sai Allah ya shigan masa sai ubangiji madaukakin sarki ya kwatan masa abin da ka karba na game da haƙƙinsa to da ubangiji ya turo waɗannan mala'iku shine sai suka fara bi ta wajen annabi ibrahim alaihi salam sun je wa annabi ibrahim a siffa ta baki sun je masa a matsayin mutane baki saboda haka shi kuma da ya gansu a matsayin baki sai ya karɓe su irin tarɓar da ake yi wa baƙi ya kawo musu abin da ya kamata ya kawo musu na game da abinci da sauran abubuwa su kuma da suka zo su kuma mala'iku ba sa cin abinci saboda haka lokacin da ya ga ba su kula wannan abu da ya kawo musu na saukar baƙi ba daga nan sai ya sha jinin jikinsa sai ya fahimci cewa fa lallai su mala'iku ɗin ne saboda haka shine sai suke ba shi labari suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya hakika mu mun zo ne domin mu je mu halakar da mutanen wancan gari inna ahlaha kanu zalimin hakika mutanen garin can sun kasance azzalimai ne su sakamakon abin da suka aikata na zalunci wato na saban ubangiji madaukakin sarki shine Allah ta'ala yayi fushi da su kuma ya turo ai musu azaba wannan sai yake nuna mana idan ubangiji ya ga dama tun a duniya zai iya azabtar da kai Allah ta'ala zai iya gamawa da kai ba sai an jira ka je lahira an maka azaba ba saboda haka wannan sai sa mutane su shiga hankalin su kenan wannan sai sa yi mu ji tsoro tun da dai a duniya ma azabar za ta iya zuwa sannan kuma za a iya barin ka ka je lahira kuma kai ka san baka fi karfin Allah ba saboda haka wannan sai sa sai sa sai ka nutsu kenan wannan sai sa mu nisanci ababen da muke aikatawa mu sani cewa ta lalace kenan ubangiji madaukakin sarki yayi mana ta yadda idan lokaci ya zo za mu zama ba mu da maguda ba mu da matsira ba mu da inda za mu je domin mu samu mafaka to shine sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da ba mu labari ya ce to lokacin da suka gaya wa annabi ibrahim wannan ƙudiri da ubangiji ya turo su domin zartar da shi sai annabi ibrahim ya fara neman agaji ya fara neman a sauƙaƙa musu ya fara neman a ƙyale su ta yiwu nan gaba su imani ta yiwu a samu masu imani cikinsu ya fara faɗa cewa a cikinsu ba akwai annabi lut qala inna fiha luta yace haƙiƙa a cikin fa waɗannan mutane akwai annabi lut saboda haka mai annabi ibrahim yake so ya faru abin da yake so shine yana so a kyale waɗannan mutane kar a halakar da su dama shi annabin Allah ta'ala baya so a halakar da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen ba'i haka shi wataƙila nan gaba a samu masu imani cikinsu qalu nahnu a'lamu biman fiha sai suka ce hakika mu mu ne mafi sani da waɗanda suke cikinta ma'ana mutanen da suke cikin wannan gari mun san annabi lutsin yana ciki mun san wani sama yana ciki duk mun sani an san ga wanda ya yi imani an san ga wanda bai yi imani ba an san ga wanda ya aikata aikin kwarai an san ga wanda ya kangare shine me zai faru lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin suka ce haƙiƙa lallai za mu tseratar da shi da shi da ahalinsa baki ɗaya face matarsa wadda ita ta kasance daga cikin waɗanda za a halakar saboda ne saboda ita ta kasance tana taimakon su akan abubuwan da suke yi na kangarewa Allah ta'ala na aikata laifuffuka na abubuwan da suke duk na sako matar ta kasance tana tare da su saboda haka kasancewarta tare da annabi lot ba zai sa ubangiji ya kyale ka ba in dai kai baka yi aikin kwarai ba to ko da ka kasance da mutumin kirki ba za a kyale ka ba sai an yi maka wannan azaba da ta dace da kai a ce kowane mutumi aikinsa shine wanda zai amfane shi kamar yadda kowane mutumi zunubinsa shine abin da zai cutar da shi in dai ba ka aikata abin da zai zama maka zunubin nan yayi naso na wani ya zo ya sabe ka ba kamar wanda ya assasa ayyuka na laifi ko kuma ka aikata aikin kwarin da in wani ya aikata wannan aikin zai zo ya same ka kamar wanda ya aikata sadakatul jariya saboda haka anan wajen shine ubangiji ya samu labari cewa wato za a tsayar da annabi lut da shi da ahalinsa waɗanda suka zama sun yi imani sun aikata aikin kwarai amma matarsa da ita da waɗanda suka kangare suka yi rashin da'a suka taimaki juna wajen saban Allah ta'ala to za a kyale su azabar Allah ta'ala ta zo ta same su to sai Allah ya bamu labari kuma to da aka je wajen annabi lutu din me ya faru walamma an ja'at rusuluna luta kuma a lokacin da manzanninmu suka je wajen annabi lutu fi abihim wa zaqa bihim zar'a sai annabi lutu ya firgita game da lamarin su dan sai ɓaci zuciyarsa sai kunci wa qalu sai suka ce da shi la takhaf karka ji tsoro wala tahzan kuma karka yi fushi inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al ghabilin haƙiƙa mu masu tseratar da kai ne da kuma ahalinka in banda matarka da ta kasance cikin waɗanda suke sune halakakku sune waɗanda suka halaka sakamakon aikata zunubin su kuma sune waɗanda azaba za ta sauka akan su halitta mai kyau saboda ka dama kuma mutanensa mai masa shi annabi lot wanda ya san halin mutanen garinsa kuma ya ga su ma a yanayin da suka zo saboda haka wannan shine abin da ya firgita shi shine abin da ya daga masa hankali wanda yake a karan farko shi ma bai fahimci cewa mala'iku bane bai fahimci cewa su waɗannan mala'iku bane ya gan su dai a matsayin mutane baki kamar yadda suka je annabi Ibrahim da suka zo masa a matsayin baki shine sai yake jin tsoron kar ya sauke su a zo kuma aikata abin da ba daidai ba kar ya kyale sai ya ki saukar su a samu wani daga cikin mutanen banza ya sauke su so da haka sai ya zama duk abin da zai aikata yake ganin akwai damuwa a ciki to shi ne sai suke ce da shi qalu la takhaf wa la tahzan sai suka ce da shi kar ka ji tsoro kuma kar ka yi fushi inna munajjuka wa ahlaka illa ra'ataka kanat min al-ghabirin sai Allah ta'ala ya ba shi labarin za a tun da shi da matarsa mana kenan abin da ake nuna mana anan shine sai aka fahimtar da shi ga abin da fa aka zo yi abin da aka zo yi shine waɗannan ba baƙi ba ne ba mutane ba ne mala'iku ne an zo ne domin yi azaba kai kuma za a tsamar da kai da kai da dukkanin wanda yake ya yi imani wanda suka kangara suka aikata aikin laifi su kuma azabar Allah ta'ala za ta same su kamar yadda aka gaya wa annabi ibrahim alaihi salam kuma ma anan aka yi masa bishara wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub to saboda haka to shi ma nan wajen sai aka ba shi labari cewa za a tseratar da shi amma kuma su waɗannan mutane azabar Allah ta'ala za ta sauka a kansu inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya haƙiƙa mu masu saukarwa ne akan mutanen wannan alƙarya rijzan azaba min as-sama'i daga sama bima kanu daga abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci shine ubangiji madaukakin sarki ya bamu labari yace faramma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud ma'ana ubangiji maɗaukacin sarki ce lokacin da al'amarin mu zo ma'ana na daga azaba da kalmar azaba ta tabbata a kansu shine ubangiji shi sai muka sanya samanta ya zama shine a ƙasa sai ubangiji ya umarci mala'ika jibrilu ya bambaro wannan garin nasu daga ƙasansa yana tsakankanin garuruwa aka ciri wannan gari daga saman daga kasansa aka yi sama da shi aka kifo su kuma kuma aka biyo su da duwatsu dan hakan ya zama azaba gare su cikin abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka to shine abin da suke gaya wa annabi lot na cewa za su saukar da azaba daga sama akan waɗannan mutane menene yasa Allah baya azantar da mutum in bai yi komai ba abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci na laifuffukan nan da ya kasance yana umarta su shine dai abin da ubangiji ya sa ya fushi da su ya musu wannan azaba to kuma dama duk abin da zai faru na game da azaba ana so ya zama wa'azi ga mutane ana so mutane su gani su ji su fahimta su nisanci abin da wancan ya aikata ya cancanci azaba idan ni'ima ce ma ta samu wani ana so ku ji ku gani ku kusanci abin da ya aikata ko kuma kwa samu irin wannan ni'ima din shine Allah ya ce walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun hakika mun bar aya bayyananniya daga cikin abin da ya faru na game da wannan alƙarya ta annabi lut alaihi salam da mutanensa bayyinatan aya ce bayyananniya duk mutane sun ji wasu sun ji labarin cewa an yi gari kaza da suka aikata kaza aka yi musu hukuma iri kaza me zai faru kenan sai ya sa kuma sai ku nisanci irin wannan abu da suka aikata wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya mana talala aka kyale mu mun cancanci a mana duk azabar da aka yi kowace irin al'umma kamar yadda za mu gani ubangiji zai ta bamu labarin al'ummatai da suka yi kangara iri kaza aka yi musu azaba iri kaza mu kuma a yanzu duk an tattara irin wannan laifukan da waɗancan wancan al'umma ta yi laifi kaza a yanzu akwai masu yi wancan al'umma ta yi wani laifin daban a yanzu akwai haka haka duk mutanen mu sun tattara irin waɗannan laifuka amma ubangiji ya kyale mu me zai sa me za mu fa'idanta daga cikin wannan kyalewa sai mu gano an mana talala ne mu yi maza maza mu tuba mu koma ga Allah subhanahu wata'ala ko ma samu mu tsira daga cikin wannan azaba to amma ina kullun nausawa muke ƙara yi kullun ƙara tafiya muke yi a cikin wadannan ayyuka na laifi ba ma ɗaukar izina wadda ta kamata mu ɗauka kuma dama shi ne kamar da ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa li qaumi yaqiluna ne dan mutane su ringa hankaltuwa ku ringa gani an yi kaza to mu bari mu tsanci wancan abu dan kada irin abin da ya samu wancan mutum ya same mu musbihin wa bil layli afala ta'qilun abin da ake so shine mu ringa hankatuwa mu kalli me ya faru da kuna jin labarin akwai gari kaza yan sai ka zo wucewa ta garin ka ganshi gashi nan ya zama babu kowa an yi azaba ga wannan mutane sun halaka sai dai gidajen ko kuma sai dai alamun garin filin kasar wajen babu kowa babu duk abin da yake nasu ne saboda haka me zaka fa'idanta sai ka nisanci irin abin da mutanen suka aikata suka cancanci azaba na'am وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تحفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وبنجد يسي إلى مدين أخاهم شعيبا كما من تورا annabi shu'aibu zuwa ga mutanen madiyana wanda yake shi dan uwa ne gare su fa ya qaumi ibudullah sai yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ta'ala warjul yawmal akhirah ku ji tsoron ranar lahira ku ji tsoron abin da zai faru cikin ta na azaba wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi aikata barna kuna masu laifi cikin ƙasa mana kar ku dinga yawo a cikin ƙasa kuna aikata saban Allah ta'ala fa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi fa akhadathum ar-rajfatu sai girgizar ƙasa ta zo ta kama su mai dauke da tsawa fa asbahu fi darihim jatimin sai suka wayi gari suka zama gawawwaki a cikin gidajen su a nan an gama mana magana annabi lut an koma ba mu labari na annabi shu'aib ubangiji ya ba mu labarin ya tura shi zuwa ga mutanen garin madiyana da aka tura shi zuwa gare su kamar yadda yake al'ada ta annabawan Allah ta'ala kowa an tura shi zuwa mutane zai kira su ne zuwa ga su bauta wa Allah su nisanci bautar wani Allah subhanahu ta'ala kowanne abin da yake kiran mutane zuwa gare shi kenan kuma har kullum da yawa daga ciki akan haka suke karɓar da annabawa wasu kuma akan haka suke kangare musu da shi ma anan wajen annabi shu'aib alaihi salam to shine sai yace musu gargadi yake gaya musu cewa haƙiƙa ya ku mutane na ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ku ji tsoron ranar lahira akwai wata rana da za ta zo wadda ubangiji zai tattara ku baki ɗaya domin a yi muku hisabi cikin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka ba wanda zai tsira sai wanda ya aikata abin da ubangiji yake so wanda ya bauta masa shi kaɗai wanda ya ji tsoronsa amma wanda ya kangare masa ya ƙe masa da'a ya butulce masa to wannan shi kuma ba zai tsira ba a wannan rana saboda haka ne sai yake ce da su faqala ya qaumi abudullah sai yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ta'ala wardul yawmal akhirah sannan kuma ku ji tsoron daren lahira domin ranar lahira ita ce lokacin da mutumin da yake karyatawa ma zai gano cewa ashe abin da yake karyatawa gaskiya ne wala ta'tu fil ardi mufsidin sannan kuma ya hane su da su dinga aikata barna su dinga aikata laifuka a ban kasa su mutanen sun kasance masu laifi ne mutanen na wato ainihin annabi su'aib sun kasance masu laifi ne idan sun tashi za su yi awo suna tauye ma'auni idan wani su ne zai auna abu sai su tauye masa ma'auni idan kuma su za su auna sai su nemi a cika musu kamar da yadda ake a yanzu zo akwai wani cikakken cin hanci da rashawa da zaka ga ana yi zaka ga in ka je zaka auna wani abu sai ka kwanan awon kamar an naushe shi ta ƙasa ne yayo sama sai ka gan shi ya yi wani iri ya zama gajere amma idan da shi mai awon ne zai auna ba zai da masa da irin wannan ba duk wannan laifi ne to yana daga cikin abin da suke yi su ma sai ya zama duk yadda mutum zai yi tunani ya ga idan ka zo bai baka haƙƙin da ya kamata ya baka ba to sai ya zama ya aikata maka amma shi idan shi ne yana so to me yasa zaka ringa mutane abin da baka so ai maka ai kun ga idan da kana ganin cewa abin da kace gaskiya ne da sai kace kai ma ni ma ina zo siya ku yi min haka amma tunda ba na so ai min wannan ya nuna na gano ba daidai bane saboda haka to mutanen nan na annabi shu'aib daga cikin abubuwan da suke aikatawa akwai irin wannan suna tauye ma'auni sannan kuma suna aikata irin abin da mutanen annabi lutu suke aikatawa na tare hanya na yi wa mutane fashi da makami na kwatar dukiyoyin mutane suna tare wa mutane hanyoyi suna kwatar abubuwan da Allah ta'ala ya azurta su da shi ba tare da an yi cinikayya ba ba tare da an ba su kyauta ba ba tare da sun mallake shi ta hanyar da shari'a ta yadda da ita ba tare da haka kuma akwai kafirce wasu ga ubangiji madaukakin sarki saboda haka to wannan sai yasa sai ya musu gargadi yake musu wa'azi yake ce da su ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah ta'ala shi kadai ku ji tsoron abin da zai faru a ranar alkiyama kar ku dinga aikata abubuwan da suke barna ne a ban kasa amma duk sun ji duk ba su ji ba shine sai ubangiji madaukakin sarki ya ce da mu sai suka karyata shi sai suka karyata wa sai suka karyata shi annabin nasu wanda yake kiran su zuwa ga wato ainihin aji tsoron Allah to da suka karyata shi ne ya faru fa akhadathumur rajfa shine sai ubangiji ya dauki mataki akan su shine Allah ta'ala sai ya halakar da su da Allah ta'ala ya tashi halakar da su dama ubangiji yana da salo kala kala azaba kala-kala da za a yi wa mutane kowace al'umma akwai abin da ubangiji inda ya ga dama zai mata wata mutane za su iya tsinkaya wata ba za su iya ba to shine sai ƙasa ta yi girgiza da su ta girgiza garin nasu baki ɗaya sannan kuma wani sauti mai ƙara ya zo musu wanda yake firgitar da zukata wanda yake cire nutsuwa daga zukatan mutane mai firgitarwa wanda ya kasance azaba ce a gare su ubangiji maɗaukacin sarki sai ya halakar da su malamai suka ce an jarrabi mutanen annabi shu'aib an jarrabe su da tsananin zafin rana da aka jarrabe su da tsananin zafin rana sai zamana cewa sun firgita sun shiga rudani ana neman inda za a samu sauki inda za a samu inuwa inda za a samu inuwa domin samun sauki daga wannan rana wadda ubangiji maɗaukacin sarki ya jarrabe su da ita sakamakon wannan ake ta faman yadda za a yi gidaje ba za su ba su inuwa ba kogunan duwatsu ba za su ba su inuwar da za ta ba su kariya ba bal ma yanzu idan idan ana tsananin zafi ka shiga gida sai ka ji zafin ya biyo ka ciki saboda haka ana ta neman inda zai ba su kariya ubangiji sai ya turo musu da gizagizai da suka gansu sai suka yi tsammanin cewa za su ba su inuwa ne daga wannan abu da suka shiga na tsananin zafin rana lokacin da suka je karkashin su kuma sai ubangiji ya saukan musu da wuta ta sauko take kona su duk ba dan komai ba sai domin sun kangare wa ubangiji madaukakin sarki saboda haka wannan sai yake nuna mana duk mutumin da zai kangare wa Allah subhanahu wata'ala Allah yana da yadda zai yi da shi kenan su ma yanzu da suka kangara suka aikata abin da suka ga dama to shine sai ubangiji madaukakin sarki ya zo musu da abin da ba shi suke so ba ka aikata abin da ranka yake so Allah ta'ala sai maka sakamako da abin da baka so to shine Allah ta'ala anan wajen yake ba mu labarin yadda girgizar kasar nan ta girgiza da su suka halaka da suka halaka shine ubangiji ce fa asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari matattu suka zama gawawwaki a cikin gidajensu wannan ƙara da ta zo wannan girgiza da ta zo kai da ƙasa ta girgiza da kai ka mutu ƙara ta zo ta firgita ka ta jijita ka duk sai ya zama mutum ya mutu shi kenan ka zama gawa wannan da ubangiji ya musu an musu ne saboda abin da suka aikata an musu ne saboda abinda suka aikata saboda haka kuma za mu ga cewa al'ummatan da aka dinga turo wa annabawa suka ƙi sami daga abinda annabawan suke hana su suma duk irin wannan ne zai same su na'am وآدا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وكانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجي مدوكتين سركيتي وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم da kuma adawa da samudawa wanda yake sun haƙiƙa ya bayyana gare ku daga mazaunansu wuraren da suka rayu وزين لهم الشيطان أعمالهم كما شيئا يقع وتامس أيكا سو فصدهم عن السبيل في كنج سقبر بن تفركي وكانوا مستبصرين ثم كسنشيكم سناغني وقارون وفرعون وهامان دقارون دفرعون دهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات hakika annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka girman kai a ban kasa wa ma kanu sabiqin ba su kasance masu gujewa ba fa kullan akhadna bi dhanbi kowanne daga cikin mun kama shi da zunubinsa fa minhum man arsalna alayhi hasiba daga cikin su akwai wanda muka tura masa iska wa minhum man akhadathu sayha daga cikin su akwai wanda ƙara ta zo ta dauke su wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka rufta da shi cikin kasa wa minhum man aghraqna daga cikin su kuma akwai wanda muka dilmiya shi a cikin ruwa wa ma kana Allah liyazlimahum ubangiji madaukakin sarki bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su ne suka kasance suna yin zalunci ga kawunan su anan ubangiji madaukakin sarki ya lissafa mana waɗannan al'ummatai gabaki ɗaya cewa dukkan su ya halakar da su kuma kowa an halakar da shi an masa azaba ta musamman ne kowa an mai azaba daban-daban da farko sai aka fara bamu labarin adawa da samudawa wanda yake su larabawa inda suke zaune kusa ne da inda su adawa da samudawa suka suka rayu su adawa mutanen annabi hud alaihi salam sun kasance inda suka zauna kusa ne da garin hadramaut wanda yake yana daga cikin garuruwan yaman a yanzu su kuma samuda mutanen annabi salih inda suka rayu yana kusa da wadil qura so da haka dukkan su larabawa sun san inda suka rayu sun san ina ne inda suka zauna idan da za su je wajen za su ga waɗannan gurare to tun da haka ne kun ga akwai wato kyakkyawan tsammanin cewa larabawa za su ɗauki izina ko ya kamata a ce larabawa za su ɗauki izina amma kuma da yawa daga cikin su sai suka ji daukan wannan izina to shine sai ubangiji ya ba mu labari yace wa qad tabayyana lakum min masakinihim shine hakika ku idan idan da za ku dubo wuraren zaman su za ku fahimta za ku ga cewa eh ga wasu mutane sun rayu sun mutu kuma anan me ya faru da su azaba ce ta zo musu me yasa azaba ta zo musu kan garewa Allah subhanahu wataala shine anan ubangiji madaukakin sarki yake ba da labari game da su to shine sai kuma ubangiji madaukakin sarki da yace mana da ya ce mana da adawa da samudawa kowanne an masa azaba ta musamman su adawa su adawa kamar da muka yi bayani muka ce su ne mutanen annabi hud alaihi salam su da aka tashi musu azaba menene ya faru da su su da aka tashi musu azaba sai ubangiji maɗaukacin sarki ya turo musu da wata tsawa wannan tsawar ita ce ta firgitar da su gaba ɗaya ita ce wadda take mai firgitarwa mai saka tsoro a zukatan mutane ita ce ta kidumar da su wadda ta zama sababin halakar su su kuma samudawa da suka da aka tashi su dama da suka tashi a wato su amma bi ghayri al-haqqi wa qalu man وقالوا adawa sune آداوا aka turo musu da iska afwan كما يدى الله تعالى فأما عد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون نعم. وأن سوني أداوات su ne waɗanda ubangiji maɗaukacin sarki turo musu da iska wadda take wannan iska ɗin ita ce ta zama halaka gare su iska ce wadda take a matsayin iska kuma tana ɗauke da sauti mai ƙara sannan tana ɗauke da turɓaya wadda take idan ta zo maka iska za ta ɗauke ka ne ta sama da kai sannan ta dawo da kai ka ci da ka sai a ga gangan jikinka daban kanka daban ubangiji ya turo musu wannan domin ya zama shine azaba a kansu ya zama shine azaba a kansu kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari wa amma adun fa'uli ko bi sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan iska da ta zo wadda ta zama a matsayin azaba ta yi kwana bakwai wato darare bakwai da kuma yini takwas ta yi mutu amma kuma a jajjere ba a rarraba ba a ce yau ta zo sai ba ta ɗaya haka suka yi kwana da kwanaki suka yi wannan kwanaki a jere ana yi musu wannan azaba me ya faru da su me suka aikata saboda sun kan su Allah subhanahu wataala shine aka zo musu da wannan azaba a jere a jere ubangiji madaukakin sarki ka saukan musu da ita dan ta zama ita ce ukuba gare su su kuma mutane dan su ji dan su dauki izina saboda haka su kuma samudawa su ne wanda yake su kuma sai aka zo musu da wannan kara mai kugi din to sai ubangiji ya ci gaba ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haman da kuma qaruna da fir'auna da kuma hamana waɗannan su ma wani sinfi ne na mutane wanda suka kangare wa Allah subhanahu wata'ala kowanne daga ciki saboda wata dama da Allah ta'ala ya bashi fir'auna ubangiji ya bashi mulki an bashi lafiya sakamakon wannan ya rudu yake ganin shi abin bautawa ne karuna ubangiji ya bashi dukiya ya kangare yake ganin kwarewarsa da neman taro da kwabo ne yasa yasa ya samu wannan dukiya qala inna ma utitu ala ilmin indi yake cewa ai wato tsabar ilimin sa ne yasa aka bashi tsabar iya kasuwancin sa da sanin yadda za a yi kasuwanci saboda haka shi kuma hamana shi kuma waziri ne na fir'auna sai ya taimaka masa suka ta kan gare ubangiji madaukakin sarki tare da cewa kuma ubangiji ya turo musu annabi an turo musu annabi Musa ya musu wa'azi ya musu gargadi ya musu kaza ya musu kaza duk suka dide shine yake wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin ajika annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu ya zo musu da hujjoji bayyanannu ya musu wa'azi ya gaya musu Allah kuma sun ji amma me ya same su fastakbaru sai suka girman kai ashe sun fahimci zakon kenan ka gani ka saurara ka gane sai girman kai ya sa ka ka ƙi fahimta sai ka ga yanzu kamar ni a ce kai ne za ka zo ka gaya min gaskiya a ce kai ka riga ni sanin gaskiya ai lauka na khairan ma kuna ilaihi da ce alheri ne da ba ku riga mu sani ba sai wannan kun ga shine hakikanin girman kai to kai an yi da kai cewa duk alheri kai zaka riga kowa sani saboda haka to sai suka yi girman kai to amma da suka yi wannan girman kai shin sun kubi cewa Allah subhanahu wata'ala a a ubangiji ya kama su shine Allah yake fa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne sai muka kama shi da zunubinsa kowanne aka yi masa ukuba wadda ta dace da shi kowanne mutumi aka ba shi azaba wadda ta dace da shi shine ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda aka turo masa iska ita ce wannan iska din mai tsanani wadda aka turo wa adawa iskar da aka turo su iska ce mai tsanani a tsarin tafiyar ta ta wuce yadda sauran iskoki suke tafiya sannan kuma ga sauti da yake tafiya a cikin ta tana wani kugi wanda yake kidima mutum wanda yake gigita mutum ya firgitar da shi sannan kuma kamar yadda muka faɗa su sun ce ne man ashaddu minna quwa waye waye fi mu karfi ne Shi ne Allah yace awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa shin ba sa ganin Allah da ya halice su ya fi su karfi ai tunda Allah ne baka karfin ai ya fi ka karfin kenan yanzu mutum ne ya dauki kuɗi ya baka abinda ake sa rai yana da sama da abin da ya baka saboda haka wannan mutumin ana sa ran ya fi ka kuɗi to kuma sai ka ringa tunanin ka fi shi to su ma anan wajen ubangiji madaukakin sarki shi ya ba su karfin ya ba su lafiyar ya ba su duk abin da suke takama da shi amma kuma sai suke cewa man ashaddu minna quwwa wai akwai wanda yafi mu karfi ne babu su suke gani shine Allah yace walam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba sa ganin Allah da ya halice su shi yafi su karfi ai lallai lafiyayyen hankali zai sa mutum ya gano ubangiji ya fi shi komai ne baka to tun da shi ya baka ta yaya za ka yi tunanin ka fi shi to sai Allah da ya tashi sai wulaƙantar da su duk ƙarfin da suke takama da shi ba kana ganin kai ke bane kai mai ƙarfi ne kai kaza kai kaza shine sai aka tura musu iskar da za ta shiga hannu ta shiga bakinka ta duk abin da za ta ta zo ta bije ka ba tare da ka faɗi ba sai aka sassara ta akan ka aka ɗora ta akan ka ta zo ta fi ka duk abin da kake takama da shi ta zama za ta ɗaga ka za ta gigita ka za ta yi maka duk abin da baka tunanin zai faru saboda haka to shine sai wannan yazo ya same su ya zama shine sababi na azabar su sai ubangiji yake kuma wa minhum man akhadathu sayha daga cikin su kuma akwai wanda shi kuma ya zama na cewa wata tsawa ce ta zo ta same su waɗannan su ne samudawa sai zama ta sababin haka ne suka mutu sai zama na cewa idan aka kalle su za a ga cewa akwai alamu na cewa wani azaba ce ta same su su waɗannan mutanen saboda haka da muka faɗa su ne mutanen annabi saluhu ba su ne suka nemi a turo musu aya ba a turo musu wani dalili wanda zai sa su fahimci cewa annabi saluhu daga gaske yake suka ce suna so a turo musu a turo musu taguwa ga yanayin yadda suke so da ta zo dutse ya kece ta fito ta ciki duk suka gani kuma suka ƙi imani ƙarshe mai faru ma sai suka je suka kashe ta da suka kashe ta ya zo ya gaya musu fito wannan abu da kuka aikata fa to lalle kun taro yaƙi da ubangiji madaukakin sarki akwai azaba da za ta zo ta same ku ba sai mutum hankalin sai tashi ba sai suka ce to shi ma mu kashe shi kawai kun ga su saboda su sun yi nisa su sun yi nisa suna ganin ma kawai su ta hauka a ban ƙasa shine mafita to kai da aka gaya ma azaba za ta zo maka ai sai ka ji tsoro ka koma ga Allah kai fatan ubangiji ya fi maka a sai suka ce to kai da kake gaya mana kai ma sai mu cika da kai duk ya zama mun bata mun saba Allah subhanahu wata'ala gaba daya saboda haka to waɗannan kun ga sun cancanci ai musu azaba shine wannan tsawa ta zo musu baki ɗayan su suka wayi gari suna halakakku shine Allah yake ba mu labari yace daga ciki akwai irin waɗannan wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su kuma akwai wanda muka rubuta da shi cikin ƙasa shine qaruna kunga ai shi ma karuna ba ya yi takama ba yake fitowa cikin mutane ya sa kaya na alfarma yayi kwalliya ya fito yana tafiya yana takama mutane suna kallonsa yana burge su yana ba su sha'awa suna ganin lalle Allah ya bashi wata dukiya innahu lazu hazzin azim Haƙiƙa shi ma abocin wani rabo ne mai girma duk suna ganin sa suna ruduwa mutanen kirki suna ce da su wailakum sawabullahi khair ne ke damun ku ai sakamakon da ubangiji ya muku tanadi shine mafi alkhairi wannan abu da kuke gani duniya ce duk tana karewa yana mutuwa an gama duk zai manta da dadin da ya ji duk zai shiga zai shiga cikin sauran mutanen da za su dinga kallon ku ku da za ku samu aljanna ku ba su sha'awa saboda haka mutanen kirki suke gargaɗin su suke gaya musu kakkuru da abin da karu ne yake ciki domin shi an masa ni'ima kuma bai gode ba ya kan gare wa ubangiji madaukakin ya yi takama yi alfahari ya yi dagawa ya manta da Allah ta'ala saboda haka shi ne sai ubangiji ya ce to sai muka rufta da shi da gidansa muka rufta da su cikin ƙasa da dukiyar da duk abin da ya mallaka bata amfana masa komai ba dukiyar nan da ubangiji ya bashi wanda yake take da mabuɗan ɗakunan dukiyar ma sai mutane sun taru masu ƙarfi za su ɗaga shi amma kuma sai ya zama na cewa dukkansu da shi da su gaba ɗaya ubangiji ya rakar da su ya kifa da su cikin ƙasa fa na bihi wa bidari al'ar sai muka kifa da shi cikin ƙasa da shi da wato ainihin gidan nasa baki ɗaya to sai Allah ya ce kuma wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka dulmiyar da shi a cikin ruwa shine kun ga shi fir'auna kenan lokacin da yasa aka yi taro aka yi taron dangi aka taro mutane gaba daya ana so a zo a gama da annabi Musa alaihi salam da mutanensa gabaki daya da duk wanda ya imani da shi aka kira mutane a zo a gama da su sai ubangiji ya nuna musu kuransu aka biyo annabi Musa gaba ɗaya da shi da mutanensa suna tafiya mutanen fir'auna suna bin hankali yana tashi yana cewa inna lamudrakun ya ubangiji za fa cikin mana ubangiji madaukakin sarki shi kuma shine mai ba da mafita abinda za mu gani da a ce fir'auna a gidansa kawai aka wayi gari ya mutu lalle ikon Allah ya bayyana akan haka amma bari a wulakanta shi a gaban mutane kowa da kowa mutanen da yake takama da su mutanen da yake ba su tsoro mutanen da suke ganin sa a matsayin wani abu bari a bari sai sun taru sannan sai ya halaka a gaban su su ga ya kasa wa kansa komai wannan shine karshen wa'azi saboda haka shine sai suka zo ubangiji madaukakin sarki ya sanya su suka biyo mutanen annabi Musa da annabi Musa baki ɗaya aka shiga cikin ruwan nan sannan kuma da aka zo sai zama ruwan sai ya cinye su sai zama gashi ga mutane dakarunsa gaba ɗaya su ba su iya cetarsa ba shi ma kuma bai iya cetansu ba ko bai iya kare abin da yake da'awa na cewa shi abin bauta bane ba ya ce ana rabbukum al'ala ba to gashi kuma ya zama ba komai ba ruwa daga cikin halittun ubangiji madaukakin sarki shine abin da Allah ta'ala ya lakar da shi to anan wajen ubangiji ya ba mu labari na irin waɗannan mutane daban-daban waɗanda ubangiji ya halakar da su menene fa'ida ta wannan labari don mu ɗauki izina da take ciki to sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyazlimahum duk abin nan da ya faru fa duk abin da Allah ya aikata musu da na azabtar wannan da aka yi musu na hukuban nan da aka yi musu Allah bai zalunce su ba ba wai zalunta su aka yi ba kada mutum ya yi tsammanin cewa wani abun ba su cancanta ba aka yi musu inna Allah la yazlimu mithqala zarra hakika ubangiji madaukakin sarki baya yin zalunci daidai da kwayar zarra ubangiji baya yin zalunci kwata kwata bal ma dai mutane su ne suke zalunta kawunansu kamar anan da ya ce yace walakin kanu anfusahum yazlimun su su ne waɗanda suka kasance suna zaluntar kawunansu ta fuskar an ce musu wannan abu idan ka aikata laifi ne hukuba za ta zo wani ya aikata an masa hukuba amma suka dage sai da suka aikata ba su ɗauki izinin ba sai da hukubar ta zo musu an zo musu da misalai an zo musu da abubuwa wanda ba su saba faruwa ba wanda suka saba da hankali suka saba da al'ada don su fahimci cewa wannan mutumi da ya zo da waɗannan abubuwa lallai ubangiji ne ya aiko shi duk sun gani amma duk sai suka ƙi azantuwa suka ce mu sai mun aikata abin da aka hana mu aikata sakamakon wannan sai ya zama na cewa ubangiji sai zo musu da azaba to wannan wane ne ya zalunci a nan su ne suka zalunci kawunansu domin da sun yi biyayya ga ubangiji da sai ubangiji maɗaukacin sarki ya kare su abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa